ba alihi ba a shi wani da na gaji amma ba shi fajan umarin ma sahirin karni ko kuma ya kasance wannan ciwo yana gaɓoɓin alwala ne yana gaɓoɓin alwala fuska kai hannu kafa in wannan ciwo yana nan ne fajan umarin to tara ruwa ma sahiri tare da ainihin ƙasa rasu kuma na sun yarda a tara ruwa wurin da yake wankuwa a wanki wurin da baya wankuwa a mai taimama a nan wajen malikiya sun yarda a yi taimama wurin da ba fuska da tafin hannu ba misali an gani? in ya kasance ciwon yana da kokon alwala ne to a tara ruwa tare da waje wannan wai malamai sun yarda wurin da zai yi a wanke a wanke wurin da ba zai yi a wanke ba a mai taimama Kuna ne? wannan yana daga inda suka yarda a haɗa abubuwa guda biyu a haɗa ainihin alwala da kuma taimama na ba gane alhali kuma wannan musanyen wannan ne sun taba haɗuwa ko wannan musanyen wannan ne amma kuma a nan wajen sun yadda su haɗa a waje ɗaya na wa kusa masu kufin lunsa au zakar fi hadarin min gairi haddin au safar wato an keɓance shafan gumfi ga mace ko namiji ga mace ko namiji su shafi gumfi an keɓance wannan fi hadarin a zaman gida min gairi haddin ba tare da iyaka ba a malikiya shafa akan hutu ga zaman gida bai da iyaka ko da mutum zai yi watanni ne Inda dai janaba bai kama shi ba ko al'ada bai kama ta ba to ta samu ta ci gaba ko ba ta yi abin da ba ta cire shi ba ta samu kuma ya samu ya ta shafa akan hutu ba ba tare da haddi ba wato wa kusa basul kufi bi unsa aw zakar fi hadarin aw safar an an keɓance shafan hufi ga mace ko namiji a zaman gida ko bai ko tafiya min gairin hajji babu iyaka ba maganan cewa a matafiyi kwana uku mazaunin gida kwana nawa kwana daya an gane wannan hadisin da hadisin tauƙiƙi wanda yake mutawatir malikiya ba su aiki da shi ba mun gane yanzu annabi ya sanya matafiyi salat a wa layali hunna ko wa layali hunna kwana uku wa layali hunna da dararen su للمسافر ويوم وليلة للمقيم كو وسوء مالكية باء إياكا تشيوى باب توقيتي ko kwana nawa hufi zai a kafan mutum in babu janaba ba kaza ba kaza zai ci gaba da shafa kan hufi ne kawai na'am bi sharti jildin dahirin kalkurida yutabi'u al-mashya li ka'abin hadara da sharadin fata mai tsarki kafin a yi shafa sai ya zama to fata mai tsarki wanda an ɗinka shi ɗinkakke ba rai ba ya zama an ɗinka shi ba wai an daure ba in kukulla shi aka yi wanda za a fi kwankwacewa ba a shafa kan shi amma in ɗinka shi aka yi ya kama sosai shi ake shafa inda malik khilafan li ahmad a wajen ahmad matuƙar ne kawai ko safa ne ko gumfi ne ko an dinka ne ko an daure ne duk a wajen imamu ahmad za a shafa kan shi kuma zai jeranta tafiya da shi ya zamanto yana iya jeranta tafiya da shi idan ya zamanto hufi ne wanda in mutum ya yi tafiya sai ya fita ya ƙara sawa ya masa yawa ya yi rafa-rafa to wannan wanda ya yi rafa-rafa shi ne A yusafi ulmashiya da ka'abi wato wato kuma ya zama ya kai idan sawu an gane ko har da za wato malamai sun wato sun tsare shi zuwa ga ya zama ya tsaru zuwa ga idan sawu ya tsaru zuwa ga idan sawu bi kamil taharatil ma'iyya bila tarafuhin wala ma'asiya kuma da cikakken tsarki na ruwa bila tarafuhin kuma kada ya zama to an sa shi ne don jin daɗi in an sa shi ne ba dan ibada ba shafa a gare shi sai ya sa shi kawai don jin daɗi kawai don jijjiga jini ko abin da ya kama da wannan to wannan ba a shafa sai ya zama to ya sa shi dan ibada wala ma'asiya kuma ya zama ya sa shi ba don sabon Allah ba yu'idu fil waqti li tarki al asfali wa tarki al a a'lahu fili eh, an ce in ya sa ba don sabon Allah ba kamar ya sabon Allah nan ya zama ya sa shi dan ƙwallo don caca mai yin ƙwallo na caca ba ƙwallon jijjiga jini ba sannan kuma jijjiga jini ne kaga ba a sanya shi don jiri a sa shi don ibada ba a sa shi don jijjiga jini jin daɗi kawai to kuma ya zama to ya sa hufi wato ya ce zai fashi da shi zai shiga daji da shi ya fashi ko kuma ya guje wa iyayensa da wannan hufi kwanta fati da hufi ko misalin mai aikin hajji ya sa hufi bai aikin hajji wanda bai matsu ba babu wani uzuri ya sa hufi kaga duk wannan sanyawa ne na saban Allah yu'idu bil waqti zai sake yin inda sauran lokaci ne tarkil asr bali wajen barin kasan hufi wajen barin me kasan hufi idan mutum ya shafi sama sai ya bar kasa to zai sake inda sauran lokaci wa tarikul masjid alau ibdili wato mai barin shafa ga sama ka bata mai taimaman mutumin da ya bar shafa ga kasan hufi kawai a mutumin da ya bar shafan sama sai kasa yake shafa ka bata shafa. domin asalin shafan inda yake wajibi shine ina to kasan ana shafan kasa a wajen malikiya ana shafa sai hadisin da ya zo kan shafan kasa bai inganta ba da ifin jiddan an gane ku? na aukana na zanjur bi ada in wudu ko kuma ya kasance wannan ciwo yana gaɓoɓin alwala ne wato haɗa ruwa tare da ƙasa malamai sun yarda an keɓance ainihin shafan hufi ga mace ko namiji a zaman gida fi hadarin ausafar hmm. a zaman gida ko tafiya min gairi hadari babu wani iyaka ba magana matafiyi kwana uku mazaunin gida kwana ɗaya tabbata so ba inda malik khilafan da gairi li shartu jildin tahiri da sharadin fata mai tsarki kadkurida wanda an ɗinka shi litabiul mashiya kuma ya zama to shi hufin yana jeran ta tafiya kuma haraza haraza wato malamai sun tsare shi zuwa ga sun iyakance shi zuwa ga idan sawu sun iyakance shi zuwa ga idan sawu bi kamil taharatil ma'iyya kuma ya zama to da cikakken tsarki na ruwa idan tarafu ba tare da shan yashi don lagwada ba ko kuma don sabo wato ya sake a lokaci mustahabi ne in ya bar kasa in ya bar kasan hufi inda malik wanda ya bar shafa ga saman hufi ka bata ne yau ma kawai ka bata ne yau shafa ne na'am wa alaikum salam eh amma ga malikiya ba a shafan safa nan ana maganar mazhaba ce ta malikiya amma abin da ya tabbata ana shafan safa ana shafan wufi har takalmi ma takalmi in ka sa takalmi ko ba shu za ka iya shafan abinka ka shiga masallaci ke sallah da ka. da sharaɗin ya to ba za ka ɓata masallacin ba za ka fitar da kowa ba duk ɗaya ne ko za ka shafi sama da نعم أي أنشاء المصر مبني على التخفيف في شافة أنجنا شيني أتن سوى تيوها شيدا أبنى كشي شافة باع كفرانا كما شافة كل نيزم وي أنشاء بسيطة دي دي أولي كفر باع الوطول شي كنا لما باع سمو تيجي تافرا ما كانش يبرز أنا يبرز آه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والاقتراء كالبيت shi kira'i haya kamar ciriki ne shi fi ma hillu wa yahru a cikin abin da yake halatta kuma yake haramta shi haya kamar ciriki ne bare-bare wa man a taka abdan an rajulin duk wanda ya yanta bawa na wani mutum kun gane yayi bawa ne na wani mutum sai ka yanta shi falwala'u lirajul walittaka na wannan mutumin ne da ya yanci ƙunari inna malwala uliman aka walittaka na wannan mutumin ne da ya yanci kai da kai yanci walittakan wannan bawa ya dawo zuwa gare ka idan wannan bawa ya mutu ba shi da mai gado kai za ka yi gada shi in kuma mace ce za ta yi aure kai za ka zama ta wajen auren da ita wannan shi ne ma'anan walittaka kuma idan wannan bawa ya yi laifi kai ne mai za kai ka yarta shi kai za a kai ƙara wajenka in za a bashi wani bashi za a gaya maka saboda in ya kasa biya kai za a kai ƙara wajenka saka wannan walitaka wani mukami ne wanda yake sanya wanda ya yarta shi ya zama har yanzu dai akwai wani nau'i na iko tare da shi amma ba iko irin na bautarwa ba kuma jina yi har yanzu dai da gidan shi ne to kasance wani da gidan shi ne ana nufin in ya mutu ba shi da mai gado gaba ɗin shi wannan bawa ɗin to wannan mai gidan shi zai gaje shi ne maulan ni'ima da ake magana akwai maula a'ala shi ne mai gidan maula asfal shi ne wannan bawan shi ma wannan bawan idan mai gidan ya rasu ba shi da magada zai gaje shi an gani idan aure ne shi zai wakilci auren kuma kuma shi zai zama waliyi na auren da ita to wannan shi ne kaɗan daga cikin mukami na walitaka da zo da haka idan mutum ya yanka bawa na mutum walitaka na wannan mutumin ne da ya yanci a yi amfani da hadisin barira ce rago? eh? kun tuna da hadisin barira lokacin da iyayen gidan ta suka sa masa an sa masa tara na yi kitaba ta kawo ukiya tara aisha ta ce in a habba ahaluki ala an wa addiha lahu fa yaqulu wala uktibi fa'altu idan iyalan shi suna so in biya wannan kuɗi gare su ya zama to taka na wani zan aikata kace ba sai da ba to akan ƙarƙashin wannan hadisi ya gina wannan ƙa'ida ko na'am wala yakunu alwala'u liman aslama ala taka walittaka baya kasancewa ga wanda mutum ya musulunta a hannunsa idan ka musulunta a hannun mutum ba za a ce taka ya dawo hannunka ba a ce kai ne waliyin wannan umulil musulmina walittaka na al'umman musulmi ne wala'u ma a taƙaddama idan mutum ya musulunta a hannun wani ba za a ce shi ne waliyinsa ba na musulmi ne gaba ɗaya wa wala'u ma a taƙaddama mar'a lahaha walittakar abinda mace ta yanta nata ne mace ta yanta bawa ko baiwa nata ne kamar da Aisha ta yanta barira wala umman yato yutahu min ne. da kuma wani takardu abin da aka janyo na ɗa idan wannan baiwa ɗin da ka yanta tana da ɗa kaga ka janyo ma ɗa ko to shi ma wannan waltaka na waye na ka ne kai da kai yanci au abdin a tabat ko bawa da ta a gani kai da ka yanta wata baiwa to tana da bawa sai ta yanta bawa to da ita bai da wannan bawan din ka ne waltaka wala tabisu ma a taqa bayruha min abin yawa ita mace ba ta gadar abinda wani ta yi yanta kamar uban ta yi yanta idan uban ta yi yanta ba za ta gaji wannan waritaka ba ko ɗan ta yi yanta ba za ta gada ba ko mijin ta yi yanta ko wani sai dai wanda ita ta yanta da kanta ko abinda bai wata ta janyo mata eh. wa mirasu ba mai jama'atin musulmi wato gado na ainihin sarmandawa na jama'an musulmi ne kowa ya gada ne gadon sarmandawa na jama'a musulmi ne mene ne ka'iba wato bawa wanda mutum ya yanta ya ce baya son walitakan mutum ya yanta bawa ya ce shi bai son walitaka ne to ba a ba kowa sai dai ya zama na jama'a musulmi ina da bawa sai na ce na yanta shi amma ni kawai fi sabilillah ni ban bukatar walitakan shi na yanta shi ne fi sabilillah to tun da na yanta shi walittakan nan banda ikon ce na ba da kyautar shi da wani na ba a kyautar walitaka kawai ya koma kawai wato walitaka ce gaban ya ga jama'a musulmi gaba daya walitaka na sarmandawa ga jama'a ne na musulmi shine bawa wanda mutum ya yanta ya ce baya son walitaka na wannan kasancewa kada ya zama abin wannan shugaba zai iya janyewa misali ya dauka ya zama abin na kasashe don shi ne in gajiyar ce na jama'a musulmi ai ƙarƙashin ai akwai shugaba ai da abin da ce na jama'a musulmi akwai shugaba kuma yi a na ce na jama'a kuma kowa sai ta fuskan shi ai da abin da kaje ce na jama'a musulmi to na gwamnati ne gwamnatin musulunci za ta ɗauki kulawa da shi a madadin musulmi an gane wannan eh Na walwala wani aqadi min asabati al-mayyit al-awwal eh ina ce an yi kana wannan wani sabon magana ne na'am eh. in bawa ya kwaso rikici ne zuwa idan ya kwaso rikici a shi wacce mutumin shi zai biya shi ne gidan zai sa baki ne ya tilar tsara biya kafin kowa na da gaba da shi eh? kamar ɗa ne babban yaro ne yaro babban balagagge ne sana'a sai je yi laifi sai a gaya wa baban ya sai baban ya ce sai ka biya inda ni na aika a yaka ne a gani duk mutumin da ba shi da mafaɗi akwai matsala ne a ba a rabawa shi wannan shi zai biya kayansa shi wanda ya laifin shi zai yi sai dai akwai mutumin da zai sa ido ya tabbatar da abu ya tabbata Na bismillahir na rahim wasulun fi ma yudiyu yudiyu daw summa yaqaw sun mai yaqaw talaq fasali ga abinda miji ke ba mata sannan saki ya tabbata wa kullu ma yursilu zawji ila zawjatihi min as-siyabi wal duk abinda miji ke aikawa zuwa ga matar shi na ainihin tufafi da kuma kayan kwalliya irin su zinari da azurfa da biya kotu da lu'ulu'u da murjani irin wannan miji ya ba mata shi kyauta sannan ya ba ta kyauta kuma sai aure ya rabu yaya za a yi fa'in ya kun hadiyya fala ya sogo aka zubu iyaha fa'in ya kun ha hadiyya idan miji ya kira wannan abin da ya ba ta kyauta ne gashi na ba ki kyauta fala ya sogo aka zubu iyaha ya halatta ya karbe ta in ya kira abin kyauta to ba zai iya kwacewa ba saboda mutum da ya yi kyauta sai ya kwace kamar kare ne ya amai ya lashe ko ba ya halatta ya karbi wannan kyauta tun da ya kira shi illa da taskin kabala an yi yabtaniya an yabtaniya fa innahu sun ma bakiya sai dai da buɗe aure kafin su tare ya ba ta kyauta sai aure ya buɗe kafin a tare fa innahu sun ma bakiya to shi zai karba abin da ya rage sai ya ba ta kyautar kafin a tare sai aure sai kawai aure ya rabu sakin wawa ko abin da ya kama da wani kawai sai ya ga akwai sauran birjani din akwai sauran abubuwa ba su tsayar ba sai ya karbe an gano wannan ko na lalle shi zai karbe abin da ya rage an ko akwai duka cikin sai kwashe kayan shi da dama ya ba da kyautar ne saboda auren to auren bai yiwu ba ba nan ba a ba shi kayan shi ai akwai yan mata da yawa me yasa ba su lulu da bijan ba ai ga mutum ya ɗauki kyauta ya ba mace akwai dalilin da yasa ya ba su kyauta ga mata da yawa kala kala bai ba da kyauta ba ya ba da kyauta ne saboda ya aure ta saboda danƙon mun ya ƙara tabbata to ta ce auren ba zai yiwu ba to fa mu hu sun ba bakiya to lallai shi zai karbi abin da ya rage an gane wannan ko eh kullu ma yusilu zau la zawjati duk abin da miji ke aikawa zuwa ga matar shi na tufafi da kayan kwalliya na kun samma hadiya idan ya kasance miji ya kira abin hadiya yace kyauta mana baki irin ya ji daɗin zuwa din nan suna tattaunawa tana dan janyo hankalin shi tana kalamance shi kawai sai kawai ya kama suke kyauta fala ya sugu akhudhu biyaha to baya halatta ya karba da ya kira abin kyauta illa bi faski kamar da buɗe aure kafin su tare to lallai shi zai karbi ma baki abin da ya yi a gano wannan kasan daɗin zance wani lokaci kan sa mutum zai ta ya ta kyauta daga baya kuma zai ta dama hmm? shi ba sai dai ragon in bai rage ba in bai rage ba ya lashe kaga ta sa abin da ke da zarar ta ga aure zai rubuta da sauri da kyauta da abubuwa na'am ya ba wa ka ka ka nan take ma kawai na yi ce bare da shi na ba iyaye na kyauta na ba yan uwa na na yi kaza na yi kaza kudi ya ɗari? wani kai magana ya ɗari ba wa alaikum eh. to amma lokacin da yake neman auren da lafiya shi lau eh, da zama wannan ayya ko zaru wata zabe shi amma da ka san zai da yana cikin rashin rashin lafiya ne zai da lafiya sai ta aure shi haka dama ta aure ne da ka kanta da shi dama to za ta zaru eh, shi tun da kafin a ɗora ne misali sai kan ta ba lafiya idan wannan ba sai a ne wata da rana da ma ta sa'i ba ɗora ai ba lallai ba ne mutuwa ai ba ciwo ne mutuwa ba an shi da kan yace bai yadda ba a mai matar shi ina nan zai fito daga asibiti insha Allah ana aka bar shawara ta raba aure zai ce bai yadda ba ina son kaya na sarwa wanda ya raba mu kuma an faɗa mai rashin lafiya ya taure kamar hawan jini yana kan asibiti sai kuma an kashe shi na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم الشهادة الثالثة ايه قلنا أبو الله wala bi na wato kada mutum ya yi magani da najasa a na rubu shurbat wato ba a magani da najasa wajen sha wafi tila'i kaulani wato a wajen digawa ba za a iya magani da shi wajen digawa ko kuma wajen eh, a akwai mangaru guda biyu na malamai a kan shi bi khilafi isagatul gusa sabanin haɗiyar da ainihin makura wato da giya haɗiyar da makura wato ƙashi ya makura mutum ya tsaya wa mutum a makogoro an gano wani ayi daga shi ya tsaya wa mutum a makogoro ya ƙi wucewa an yi an yi ya wuce to sai wani ya ce ai in aka sa giya sha Allah zai wuce to shi kenan sai aka ce to a kawo giya sai aka kawo giya sai aka dan bashi ya dan kurba kawai sai kwakwaron shi ya buɗe an ce kiyaye yana buɗe maƙogoro sai an sha zai makogoro zai buɗe maƙogoro sai ya buɗe sai kashin ya wuce to nan, gwargwadon iya wannan kada kuma ya ƙara sha kuma a ce bayan maƙogoron ya wuce kuma sai ce to a da ƙara zubawa a nan wajen ya yi haramun an gane to amma iyakacin gwargwadon haɗiyar da wannan wannan haɗiyar wannan makurar to wannan ya halatta an gane ku na'am wal ma'i'atun najisa haram sai yi buɗe ba to yana buɗe ne sai ƙara faɗi in bala'i ne bala'i shi yake wucewa a kasan wani an ɗan ƙara mai wa kawai zai buɗe an gane ku to shi haramun ne amma lalura yana sanyawa a yi amfani da shi idan ba wani in ya babu wani abu sai shi amma akwai wani wani hanya da za a iya bi dole abu wannan hanya wal ma'i'at najisa wato wato wato na ruwa ruwa abuwa masu sa mai na ruwa da jasa ne haramun sai eh, wal ma'i'at an najisa haramun ne na asali wato abubuwa na ruwa ruwa wanda yake da jasa haramun ne al kamar masu sa mai masu sa mai su ma haramun ne su lal asib banda zumi an gane ko zumi wanda bai sa bai bugarwa to shi wannan ba kiran shi haramu ba a kiran shi najasa hmm? eh to shi wannan shi lal asib subiya lal asir wa shi ma'ul inab ne al ina ce asir kamar jus ne jus ruwa ne na inabi wanda yake an tsuma shi ruwan inabi aka tsuma shi ya dade to shi irin wannan sha kira asir a nan wajen wasu biya da su biya shi wani abin sha ne wanda ake yin shi daga shinkafa ake yin shi a tsuma shi an ce siffan shi a dafa shinkafa dafawa mai tsanani har ya narke a cikin ruwa sai a tattace shi a cire a tattace shi ya zama to ruwa ne kamar ya zama kamar kuru a sa rariya haka an gane wannan ku in an sa rariya sai a tsuma shi baka shi wannan su biya ɗin wanda ake shi da shinkafa a yi tsibi da shinkafa ya taɗe tun nan to shi ban da shi an gane shi ba jasa ba ne shi wal fuqa'u eh, da kuma shi ainihin faqa shi ko faɗa wato abin sha ne wanda ake yin shi daga alkama shi kuma alkama da dabino ake haɗawa an gano wani ku shi ma sai a tsuma shi to shi ma wannan ba giya ba ne an gane sai dai in ya kai manzalin bukarwa shi ma ba na jinsa ba ne shi wal aqidul ma'amun sukuru da kuma aqid ruwan inabi wanda aka amincewa mayansa ruwa ne na inabi aka tsuma shi an amince ba zai sa maye ba shi ma wannan an ce ruwa ne na inabi wanda ake tafasa shi a cikin wuta in an tafasa har sai ya dunkule a tafasa sai ya dunkule ya zama kaman ya zama dai ya zama ba ruwa ba kuma ya zama kaman alewa an gane ku in ya dunkule kuma sulusun shi ya tafi ruwan in an tafasa shi sulusun ruwan zai zai tafi zai dunkule ya zama kaman alewa to wannan shi ma kanshi ba da jasa bane shi abinda ake lura kawai gushewan ainihin bugarwa in har yana bugarwa ya zama da jasa ya zama haramu su a gama shiya da jasa haramun maye kai ta abin da ke sa maye ko da dunkulalle ne ko da na ruwa ne ko kuma wanda yake dunkulalle su a wajensu da jasa ne kama abin da ya shafi wiwiye kun ga wuyi-wuyi wiwi a ice ne a wajen malikiya da jasa ne ku fahimci wani ko eh to kaga tunda yana ruwa, misali amma ra'ayin ba wasu malamai daga cikin salaf kamar irin su a shehu maliki shi yana ganin fi irin wani lauwa ba da jinsa bane sai dai haramun ne a sha kawai haramun ne babu talazo tsakanin haramci da kuma da jasuwa ba talazu wal khalli yanqalibu an kamri sanan kunu wanda yake juyawa ya koma giya shi ma da jinsa ne da maliki kulu an gano wani ku? kulu ne sai ya daɗe ko fura misali furan da ake sha fura ne sai ya zamanto ya kwana da ya kwana sai koma yana fukar wato shi ma ya zama na najasa inda hu zahiru كراهة المخللة مخلل wato abin da yake zahiri karhanci na shi ne abin da aka mai da shi kulu wato ma'ana mukhallal an cire abin da ke bugarwa a jikin shi kun lura giya ne aka cire abin da ke bugarwa sai zama kawai sai zama kamar kudu. to in an cire abin da ke bugarwa ya zama kamar kudu, to wasu malamai sun ce ya halatta kai ne za a iya sha dama an haramta giya ne saboda bugarwa to an cire bugarwa yanzu baya bugarwa za a iya sha aka ce za a iya sai malam ke cewa abin da ke zuwa eh, shi ne karhanci ne makaruhi ne ba wai haramun bari? kalkali ɗaya ne kama mun karanta bulugu maram ko an tambayi annabi anil khamr tutakazu kullan ko tutakazu khallan an rike an tambayi annabi game da giya za a iya juyar da giya a juyar da shi ya koma kunu annabi ya ce la wato ma'ana kai din nan kai da kanka kai aiki game da shi kunu ana ce ala sai malamai ta ce amma da shi da kanshi zai koma kunu ba tare da aikin wani ba Kashi ya halatta shi da kashi ya daina bugarwa amma in kai za ka yi aiki ka cire abin bugarwa annabi ya hana an gano nan kenan akwai tafsir akan matsala din in kai kai aiki an hana in ba kai kai aiki ba kawai shi da kanshi ya koma baya bugarwa kaza kama ya za a yi a gane cewa ya koma baya bugarwa an ga mutum da katon kwalba na giya whisky yana kurba wata ce ai an ga mai da shi kunu wani kila ya saba shan giya ne wani zai iya shan kurba ɗaya ba kamar ya sha giya ba kuma kuma yana bugarwa sai ce an ga mai da shi kunu ai saboda saddu zari'a ya kamata a nisanci giya ko da an mai da shi kunu din wine ai ma'anan wine kamar mai za a ce ne kamar tsini din kamar tsini shi ɗin dai baya bugarwa za a zo bugarwa ne inda kawai ordinary wife ne amma babu babu iska zai bugarwa babu laifi shi wannan wanda kake magana bugarwa yi, a ba abin nan sunan wife bai mai da shi kiya ba sai idan ya to yana bugarwa wala ba ta bi mukhallalil kitabiyyi babu laifi da abin da ahlul kitabun nan guda biyu suka rikidar da shi suka cire abin da ke bugarwa din wallahu a'lam an gane ku su suka mai da shi haka babu laifi mutum ya sha wallahu a'lam in suka suka suka juye da shi kuma suka dan bar wani abu mai bugarwa ba akwai matsala eh. Ike na yi, sama abin da ke tsoro bugarwa. Shi asalin shi abinci ne na halal. Daɗewar shi shi ke sa bugarwa. نعم الشفاء الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم sallallahu alaihi wasallam kusan can sama ya ce manzan Allah ya takaitu a wajen ciyarwa da wajen tufafi da wajen kwana alama ta za'u a darura ilai akan abin da lalura ke kira zuwa gare shi mun gane wani ko wato wajen ciyarwa annabi yana ciyarwa ne gwagwaran lalura ba wai irin ciyarwa nan na garari ba sannan wajen tufafi yana sanya tufafi shi ma ba na garari ba gwagwaran lalura haka nan wajen kwana ba wai yana irin ginin nan bane na garabi wato ya takaitu ne akan abin da lalura ke kira zuwa gare shi to haka nan wa zahida fi ma waru annabi ya guji duk abin da ba shi ba ba wai dan haramun bane an gane ku fa kana yalbasu ma waje wajadu annabi ya kasance yana sanya duk abin da ya samu na tufafi na'am yalbasu fil galibi ash-shamla yana sanyawa galibi bargo mai zane zane irin bargon nan mai zane zane yana sanyawa wal isa'al yana sanya duk mayafi mai kaushi yana sanya mayafi mai kaushi wal burdal galis yana sanya duk wannan mai kaushi wannan kuma duk mai wannan mai kauri yana sanya burd bargo mai kauri annabi yakan sanya na'am wa yaqsimu hadararru man hadarahu aka ya tiba zati yana rabawa ga wanda ya halarce shi yana sanya alcabba an gane ko na dibaji wanda suka halarce shi annabi yakan raba musu alcabba na dibaji dibaji wani abu ne wanda yake na alharini. akwai dan alharini, an yi min da alharini a ciki almaksusa bi zahab wanda ya wanda al-mukawwasa wanda yake an dan mai cin baki da zinari cin baki dan kaɗan kaɗan haka da zinari wayar fauli man lam yahdur kuma yana aikawa ga wanda bai zo ba wanda bai zo ba daga cikin sahabbai yakan aika musu wannan kyauta din izil mubahatu fil malabisi domin alfahari a wajen tufafi da wajen kwalliya laysat min kisali sharfi bai daga cikin sifa na daraja ba sifa na daraja bane da mutunci a ga mutum yana ta kyalli duk kayan shi kyalli kamar na mata an gano wani ko bai daga cikin sifa na jalala bai daga cikin sifa na daraja da kwarjini yana daga cikin siffofi ne na mata kun ji wannan wato wuce gona da iri wajen kwalliya ana so mutum ya yi kwalliya tsaka tsaki kada kada ya yi ƙasa ƙasa da yawa kada kuma ya yi sama da yawa in ya yi sama da yawa ya koma yana ɗabi'un mata kenan a gashi kullum yana kyalli kullum kayan da zai sa kayan da ya fi kowane kaya tsada zai rinka sanyawa to mata ne suke kalkala rayuwarsa gaba ɗaya cikin kwalliya amma mutum ya sa kayan matsakaici ya fi alkhairi duk da cewa wannan kaya fa in sa ba fa haramun yayi ba kar ka ɗauka don ya yi irin wannan kwalliya na fitan hankali ka ce ya yi haramu ba haram ba ne sai dai kawai wato ya fi daraja ne in ya tsaya tsakiya kun ne inda gari suke irin ɗaukan wanka din nan wani na son a ci ba wanda ya kai shi misali hmm. irin wannan biyu ya shiga ya shiga ba haramun ya yi ba amma dai in yana so ya kwato wa kanshi mutunci kada ya wuce gona da iri wajen kwalliya wanda ga duk kayan da zai sa masu kyalli ne ga kaya dubu dari uku dubu dari hudu kula kawai da tana rayuwar shi gaba ɗaya shi haka abin ya yi yawa an gane ba haram bane amma kamar ya dan karkata zuwa ga ɗabi'a amma ka kaɗan eh, na ya dan taɓe ka dan tsaya tsakiya wal mahmud na naqawat ta sawt abin yabo a nan shi ne tsafta na tufafi ya zama tufafin na da tsafta ka wanke shi ya yi kal kada ka zama to mai sa kaya mai datti shine abin yabo wa fi jismi da kuma tsayawa tsaka tsaki a cikin jinsinsa ya zama mutawassit khairul umur awsatuha wa kaunu lubsa mislihi kuma sannan kuma ya zama tufafi na misalin shi kada tufafin ya zama ya yi ƙasa da irin shi wani lokaci tufafi kuma ana duba daraja ga irin matsayin mutum kada ya sa tufafin da yake ƙasa-ƙasa da irin shi gairar muskilin cikin eh kada ya zama to tufafi ne mai kayan da irin irinsa kama a ga ustazu ya wani kayan ne malam zai saka ce malam ya sa kaya shet shek da ainihin wando kaga wannan ai ko a ga malam ya sa irin hat din nan ya sa hajji eh irin da kawo eh. yi aka maka lawa ya shigo ana jiran ina da kawai ya ga malam da hajji da ya ci gayu abin shi <laughs> a gane ko to shi ne kasancewa tufafi ne na misalinsa baya kayar da mutunci na irin jinsinsa mimma la yu'addi ila shuhrati tarafai kuma tufafi kare ya zama to su shuhura akwai kayan da ba haramun bane amma su shura ne ta hanyar kasancewar shi shura sai zama haramun a cikin bangarori guda biyu kada ya zama a cikin ila shura. me ake nufi me su shura? Eh? ka sa kaya ne su shura ga irin al'adar mutane sai ka saba musu sai zama kai kaɗai za a dinga kallo in za a yi misali za ce mutumin nan da ya sa kaya kaza saboda shi kaɗai ne yake da wannan kaya cikin mutane na ɗaya na sarakuna in yana cikin sarakuna ba ɗaya da ba su shora ba amma baya cikin su sai ya riga shiga irin nasu yadda zai zama tushi shi kaɗai ne gaban cikin mutane amma misali ka sa jallabiya a cikin mutanen da ke sa jallabiya ka sa malin malin cikin masu sa malin malin ka sa ainihin kwat cikin masu sa kwat ka je kasashen turai rayuwar su gaba ɗaya kwas ne kuma kwas ɗin ya zama to ya cika sharaɗi wanda zaka iya sawa ba haramun bane zaka iya sawa kar ka zo su suna sa kwas gaba ɗaya kowa kwas kai ka zo ka sha malamalin da rawani ya zama to libasin shubura a gani musulunci bai iyakance wa mutum kayan da zai saba amma kayan ka kada ya saba ma mutanen da kake zaune da su ya zama to kullum ana nuna ka wanda in ana so a kama ka cikin sauƙi kawai an zai mutumin nan da shi kadai ke sa malin malin an gama malamin salam eto eh, to ni ba su shura ne ko za ka wani cikin shura kullum shi white white ne shi na annabi ya ce ilbasu min kuma albayat fa innahu min khairin siyabikum ku sa daga cikin tufafin ku farare domin yana daga cikin mafi alkairin tufafin in mutum ya labe da wannan bayan ta sa white white akwai mutumin da na sani kayan shi hulan shi takalmin shi komai nashi white ne shi manzo Allah bai lura haka ba mafi alkairi ya rinka canzawa kuma yakan nan kawo zargi ne zargi akan yi tunanin cewa kila tsafi ne wani bokan shi ne zai gaya mai in kana so ka yi arziki kayan ka gaba ɗaya duk kayan za ka sa ya zan bari irin wannan zai iya motsar da abin da sun kashe in ka duba ba ya canza komai duk kayan zai sa ba zai kuskure ya sa ba bokan shi ne ba shi ka'ida eh, daga wannan kasu ma ne zama a akida kuma ya zama wani abu daban kuma misali wa qad zamma shar'u zalik na na ga shekul albani da ya sa wani gari ya ce daga shi nan ya sa kot da guda, shekul albani ga nan ya ce kasashen turai ya sa kot ya sa hula a cikin shi irin wannan gara kada ka saba wa mutanen ne don duk da kashe hankali kowa na kanka ne shi ne abin da ba a so an gani eh amma kamar yanzu kasashen turai kamar yanzu suna ana son su ba su sanya jallabiya da yawa musulmin garin sun dan canza al'adar yanzu kaɗan in ka je faransa za ka ga ainihin musulmin faransa da yawa da suna sanya ainihin jallabiya masu addini musamman ahalus suna sun shahara da wannan sai ya zama to kuma kamar yana so ya fita daga libasu shuhura eh na'am kali eh اي زلمه يا شهر انا دي بس شهور كده وقد ذم الشرع ذلك حقيقه شريعه يا زلمه wannan ya zargi libasu shura na'am وغايه الفخر فيه في في العاده انما يعود الى الفخر بكثره الموجود شي داير الفخر a cikin da al'ada a wajen mutane yana komawa zuwa ga alfahari da yawan tufafin yawan abin da aka samu din mautukin tufafi da kuma cikan hali in mutum na da kayan da yawa shine abin abin yabo ba wai ya zama na alfahari ba wai ya zama mai tsada da yawa ba a gane yawan abin samu din da kuma cikan hali shine abin yabo na wa kazalika tabahi bi dawhatil bi jawdatil maskan haka nan yin alfahari da kyawun wajen kwana wata da fadin gida wa taksiril da yawaita kayan alatu na gida wa da yawaita boyi boyi wa markubat da abubuwan hawa duk wannan gaba ɗaya daga cikin siffofi na daraja ko ba haka ba wa ilai duk wanda ya mallaki ƙasa wa min mulkil ard wa min mulkil ard kuma sannan wato bai daga wato yana daga cikin abin alfahari mulki na ƙasa wa jabari wa jabari ilayhi ma fiha da janyo abin da ke cikin ƙasar wa zuwa gare shi a gane ko wa min mulkil ard kuma ka wa man malaka ce yamu wa man malaka al wa dubiya ilayhi ma fiha duk wanda ya mallaki ƙasa kuma aka tattaro duk abin da ke cikin ƙasar zuwa gare shi wata raka zalika zuhudan ka gane kamar sarki ne hmm. duk wani rabbi duk wani hanyar arziki na kasa nashi fetur nashi ne zinari nashi ne waye waye amma sai ya bar wannan saboda zuhudu wata na zuwa da kuma tsarkake kanshi ka kamar shugabanni na kasashen larabawa duk wani zinari da wani azurfa da arziki na da kadin nasu ba irin na demokradiyya ba ne to mai mulki shi yake da iko cikakke akan duk abin da ke kasar to irin wannan idan mutum ya mallaki ƙasa kuma aka tattaro mai duk abin da ke cikinta na arzikin ƙasar sai ya bar wannan arzikin ya bar arzikin saboda zuhudu da kuma tsarkake kanshi fa huwa ha'izun li fadilatul mali ko maliya shi ya tattaro falala na dukiya kuma ya mallaki alfahari da wannan sifa din in kanat fadilatun zahiri alaiha fi fakr hmm. in ya kasance falala ne wato bai karuwa a garin ta cikin alfahari wa mu'rikum fil madi li idrabi kuma ya zama asali ga daraja ga yabo ana da bi idrabi ana iya watsi da ita ya zama wa mu'rikum fil madi bi idrabi ana zai zama to asali ga yabo zai zama to ya cancanci yabo in yayi watsi da ita in ya nuna baya son ta وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها ayyama شمل hmm. wato dutse maɗaukaki na zirari ya nemi annabi ga kanshi sai annabi ya nuna masa gayan ɗaukaka baya so annabi na iya tara duk wani arziki da yake so amma yawa fi da abu ne ma'ana wa mu'riqun fil badai wato shi tsantsani ga yabo mana ya cancanci yabo bi izrabi ya arha in yi watsi da ita in ya nuna baya tsakani ha eh, sai kuma ya zamanto ya ya guji abin da yake mai karewa daga cikin ta wa bazaliha hafi mazaniya kuma ya bayar da ita a inda ake zaton ya bada ita zinari azurfa da waye yayi kyauta da ita ya ba wanda suka dace an gane ku shine wasu malamai ke cewa wai ka ce manzo Allah talaka ne kayan rinda wai manzo Allah ba talaka bane sai dai ka ce manzo Allah mawadaci ne amma yana bayar da in ya samu wadata baya zama a hannun shi kama a ce yanzu duk wata kana samun miliyan goma amma kuma gidanka sai a zuwa nema abinci a rasa kada ka dai to shi manzan Allah in ga kudin da yake samu yana samun kudade kuma yana goje ta shekara guda ne duk sanda aka je aka samu kai na shi ne zai yi goje ta shekara guda amma wani lokaci da gaggasa ga gidan babu komai sai ruwa saka annabi mawadaci ne amma wadatar shi yana amfani da shi wajen hidima ga mutane wa wajaraka a'ilan fa'adna ana zaba a'ilan da shi da talaka ne sai Allah ya wadata shi Mawadashi ne amma dukiyar baya tabbata a hannun shi shine shine abinda Abu Zar Gifari ya gina rayuwar shi akai duk dukiyar da ya mallaka in ya riga ya ce da iyalan sauran zai raba ne dauka ya samu biliyan ɗaya yanzu na kawo kudin ce bane da uku ko da uku ya ishe ku aiki ko na fiya na na eh idan mutum bai da abawajen shi sai amsa ya siyar ya zama wakilin wannan mutum ya je ya siyar masa in ya siyar ya gaya mai gaskiyar abin da ya siyar sai mutum ya ba shi ladar aikin shi na? ya ga dama? in ya ga dama kuma ya siya ya samu ya zama wakili a gari ya karɓi wannan ya zama ɗaya jami'i ya karɓa ya siyar mai yin sai mai shi wancan sai dan mai alfahari ce nan ko kuma shi din nan ya siya ya je ya siyo wannan kayan da ba shi da shi a wajen wannan sai ya siya ma wani ya zama to wancan kawai yana jiran kuɗi ba magana in ba siya bai dawo bai shi kuɗi kawai yake jira hmm, su ai ɗan jami'a ya zo wajen shi ne ya ce mai ana son kaya ban da shi kawo mu ke ka sai ma da naka sai gaya ba kawo ka san samun wani abu in ya sai mai duk abin da ya sai zai kawo mai to gurgur zai miƙa mai in ya gama miƙa mai sai wacce ce to na gode sai dan ba shi wani abu ya dan ba shi ko naira hamsin ya samu ko ba shi an ce yaba tukunci ne yaba kyauta tukunci duk da duk da mutum ya zo ya ma alkhairi da jaba sami shi yana da kyau ba ya siyar mai ba ya ce ya siyar mai ba zai ba mayarwa ba dawowa da shi ka bai je da mu yake ba a mayarwa a zo yana kare mashi ba kawai an yi da za a can na gaban tsara da kai ake cuta kai da za ka tsaya kamar yanzu na zo na ba a fara da wani na ci gashi ga wanda littafin gulubu ba na ka siyar da shi na siyan ma na baka sari ka ƙara maka gara ma ba ka cuta inda zai siya to ni shi ma sai ba albani yace albani shi ƙara maka gara ma sai albani shi albani shi ma ƙara maka gara ma to shi na ƙarshe ba shi bai jiki ba sai da kowa ya ƙara maka gara ma ba daidai ba ne yi. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk